yayin da 'yan najeriya ke fice gaba da yau shugaban kasar muhammadu buhari addu'ar samun lafiya da alamun wannan batu yanzu haka na neman bude wani sabon shafin siyasa a kasar inda ma tsohon shugaban kasar janar yakubu gawan ke ma nuna damuwarsa game da yadda ake neman siyasantar da rashin lafiyar shugaban kasar janar gawan wanda ke jagorantar adoyi na musamman don ci gaban najeriya ya ma bukaci Najeriya ne musamman 'yan siyasar kasar da suke katun tanazu domin ciyar da kasar gaba inda mako ya kada baki da cewa duba ko ne ma lokacin da nake nan wurin na yi dan rashin lafiya mm. eh, ina amma eh, ba wani abu ne wanda za a damu da shi ba to idan eh, dan adam hmm. ba dan adam da zai ce eh, eh, zai girma bai sami wannan eh, rashin lafiya ba hmm. to amma wannan abu ne wanda abin da za a yi shi ne kai a yi addu'a Allah shi kawo sauki a hmm. wannan su likitocin za su yi iyakacin kokarin su su gyara abubuwa to wannan kam ba abu ne wanda ya kamata yi na wanda sai da ko aikin siyasa ne ya sa ake eh, eh, eh, dagula wannan maganan rashin lafiyan shi mai gida a yi masa addu'a abinda muke kenan abinda muka yi kenan jiya yana can mm. ba damsa kadai ba mm. yana nan yana nan jimaita ne ko a jimaita mm. ne ya ci wannan so wannan dole ne a yi addu'a Allah shi sa shi samu sauki ya dawo ya ci gaba da aikin sa yadda ya kamata bai kamata ba yana ana mai da wannan maganan siyasa ba abin da ke faruwa kenan saboda wasu watakila suna duban abin da kamar abin da ya faru ma yar adwa shi ya sa suke ganin wannan suke sawa saboda ko idan wani abu ya faru a ce wai mutanen su ne suke eh, eh, eh, za su wannan kada a yi ma tunanin wannan allah da ikonsa zai sa komi da komi daidai Allah zai bashi wani sauki ya sami ya dawo mana ya ci gaba da aikinsa. To sai dai kuma wannan ziyara addu'o'i da tsohon shugaban kasar ya kawo jihar Adamawa na mako zuwa ne yayin da hadakar kungiyar magoya bayan Buhari da Usman Banjo ta Bowa ke gudanar da gangamin addoyi a Yola inda ma aka yi wa shugaba Buhari addu'a na musamman. Muna roƙon yan Allah madaukin sarki mun taru a wannan wuri muna tawassuli ya Allah ka ba wa shugaban ƙasa lafiya. Allah ka dawo da shi ƙasar nan lafiya. To kome waɗanda suka shirya taron ke cewa Honorable Rufai gomi dan majalisar dokokin jihar Adamawa ne na mako cikin shugabannin kungiyar buhari usin banjo a gen wato bowa mun yi wannan gangami saboda mun nuna halacci ga shi shugaba baba buhari saboda baba buhari ainihin mutumin adamawa ne kuma allah ya ɗora masa jaraba na rashin lafiya wanda dole ne mu tsaya mun roka masa allah ya ƙara masa lafiya ya ba shi lafiya saboda ya dawo ya ci gaba da abun da yake yi domin yau in ba buhari bai da lafiya dukkan mutumin najeriya bai da lafiya yamma dai zuwa yanzu ana ci gaba ne da gudanar da irin waɗannan addu'o'i ga shugaba buhari a wasu san najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya